والإنسان وعلوه من كل وجه ثابت والله أكبر جل ذو السلطان والله أكبر من ركع فوق الطباع يعني وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تنكر الإعراج بالبهتان ودنا من الجبار جل جلاله ودنا إليه الرب ذو الإحسان والله قد أحط الذي قد قلتم في ذلك المعراج بالميزان قلتم خيالا أو أكاذيبا أو يحصل إلى الرحمن إذ كان إذ كان ما فوق السماوات العلى رب إليه منتهى الإنسان والله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بإصبع في مجمع الحج العظيم بموقفه دون المعرف موقف الغفران من قال منكم من أشار بإصبعه إن الله يستمع كفتنا أبو دنياك سوى والله أكبر Allah نيمة في جرمة Allah kuwa ذو ne المطلق ma'abocin ɗaukaka cikakken ɗaukaka al-ma'alumi ɗaukakan sananne bil fitrati a fitarorin mutum mutane kansu ko da mutum bai karanta komai ba ya san Allah na sama caji tsoron Allah kalau lokacin hankalin ka sama zai yi amma ba a kallon karanta ina zai gullo ta kafa amma ina ka Allah Allah lah ka sudah tunanin ka kamar da yadda an ce roƙiya ce ko kai kaɗai ne ba kowa zan tafi ha hmm? me kake kallo sama tunanin ka dai da mene ko ba ka gaya wa kanka ba cewar Allah na sama sai da wani zai ji maka baya sama ka daina amma sun faɗi sun faɗi amma tunanin mutum ya kiyarta musamman ko kai kaɗai ke ce ya Allah ya Allah sama sama za ka ba bara kallo ko da kanan yana fitira kanta ta tabbata ila da walil lil insani fa'uluhu min kulli wajhin sabitun sallahu akbar jalla sultan fa'uluhu allah azza wa jalla min kulli wajhin daukakan allah daga cikin kowace fiska ne sabitun daukakan allah tabbatacce ne ta kowace fiska فالله أكبر الله يا في كلمة جل ذو السلطان ما أبو إيكو والله أكبر والله أكبر مرة فوق الطباء رسوله فتنا من السيئات والله أكبر مرة وان دي هو أين فوق الطباء سمدا رفوفه ضمن رسوله اي إيه، إيه رسوله فدنا من الديان يكسر من ساقيا وكان قاب قوسين فوعدنا واليه قد عرج الرسول حقيقة تنكر المعراج بالبهتان واليه قد عرج الرسول kada harajar rasulu ilaihi tabbat manzo ya je wajen Allah dar mai arazi hakikatan hakika ba a bacci ba da jikinsa da ruhinsa ya je la tunkirul mai araji ka kokare ta mai araji bauta ne da karya da ta ainihin akwai yan kakule kakule sun kuma ta mai iraji karya ne mai iraji kaza kaza ba gaggarin banza ne su babu shari'a in mutum ya duk magana da kata bawa? wa Allah shi kina ana kallon ka wadana min jabbari yi dabba jabbaru jalla jalalu wadana ilayka rabbu ubangiji ma yazo kusa da shi wadana rabbu ilayhi dul ihsani ku duba alherin da aka bawo shi dan ne fa aka bawo shi wannan sallah da mu sai da je dabba da shi sannan ya ɗauko sallah da hamsin aka ba shi ana ragewa har ta koma biyar har ta koma biyar saboda haka nan wannan haka yake wallahu qad asa alladhi qad qultum fi dhalika al-mi'raj bil wallahu Allah kada afa ya kididdige alladhi qultum kuma maganganun da kuka yi Allah ya rige shi ya tattara ya kike shi ana jiran ku ku zo ai muku sakayyar maganganun ku fi zalikal mi'raji a wannan mi'raji bil mizani da mizanin kididdiga kuntum khayalan aw akaziban aw al mi'raji lam yahsul ila rahman saboda kana kuntum khayala kuka ce sake sake ne kawai ta yi kamar shi ne a can shi kenan suka yi magana suka yi menene amma ya tashi daga makka ya je baitul muqaddas daga baitul muqaddas je wajen Allah wannan ba yi ba aka au aka bi ban ko kuka fati kare da yi awal mai arash lam yi hasu ko a ce mai araji bai yi ba ilar rahamani ba ai mai raji ba إذ كان ما فوق السماوات العلى رب إليه منتهى الإنسان إذ كان يعني ما ربه سكتي بابا يا موسى قصة كيش كسامة خيدو روسي إذ كان ما رب بابا وبنجدي كان ذلك فانسي فوق السماوات العلى إنجيش ilaihi munta al-insanu wanda dan adam yake zuwa gare shi yake karewa a wurin wallahu akbar man ashara rasulahu haqqan ilayhi bi isba'in wallahu akbar Allah ne mafi girma wanda man rasuluhu ashara wanda man ashara rasuluhu wanda manzo yayi nuni tabbas zuwa gare shi wanda kaga da annabi ya gama cewa sai ce me za ku ce bayana shi kenan sai suka ce za mu faɗi da za mu ce ka isar da saƙo annabi ka kawo mana saƙo mun ji mun iya mun ji ka kaza mu shaidan shaidanka sai nuna ya tsarsa ce ya Allah ka yi min shaida a kansu yi min shaida a kansu to sai wasu suka da suna cewa ai duk wanda ya nuna aiki Allah karmin shaida kansu a yanke ya zan misali wani ya zai dawace ya Allah kai albarka akan waɗannan ɗaliban nawa kaga ya to a yanke ban ya zan baka ta dinka ma nuna Allah da ya zan to kenan annabi ma haka kafin ku akwai abin da ya faɗi akan wannan hadisi hadisi ne ingantacce an faɗi gaban dubbannin jama'a da harba hajjin ƙarshe aka faɗi duk duniya sun zo wannan hajji duniya musulunci to amma yayi a gaban jama'a ya ya yasa ya ce ya Allah kai min shaida a kansu suka ce to duk wanda ya nuna yatsa sama a gwatsa da yatsansa na ga ko shine wasu suka matsa ma in sun yi alwala sun gama ce ashhadu allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan gaba inda yana kara wani karfi wa mutum irin wani wasu imani shi ka suka ce haka to amma dai wasu suka ce a ba ta yi ba ko wasu kai shiru da bakin su kuna ga wa'ancan masu rikici da wa'ancan ne ya sa suka ce a alwala ma kuma ɗaya ba الله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بإذبع ديارة بنان يا رسول يا بنان يا من يا رسول ده زانين ده في مجمع الحج القديم بموقف دون المحرم بموقف الجهران في مجمع الحج أنهم أحارون حج النبي هنا وانا العظيم بموقف فوضا ساوى دون المعرف جاء معرف يبقى أرفع أكي موقف الغفران ما سأجد عندك غفر من قال منكم من أشار بإصبعه قضي أصبعي من الله man kala duk wanda yake daga cikin ku malaman bid'a man ashara bi isbu'in qati'a duk wanda inuni da fa a yanki yatsa Allah ya sa ai za a haɗa gaban Allah an ji an haɗa gaban Allah ya kaga abiya ya san katin nan ta tsaya ko